jama'a musulmi barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu abi huraira daga wannan yankin anguwa madina zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna safiyar litinin uku ga watan ramadan hijiran maza allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida daidai da uku ga watan uku shekarar bature 2025 wannan kuma shine darasi na biyar insha Allah a cikin jerin giyar darussa na karatun ramadaniyat wanda muke gabatarwa a cikin littafin maqalatun ramadaniya shahru siyam adabun wa ahkamun wallafa al-shaykh al-allama al-ustadh ad-doktor Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin al-Badr Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi idan jama'a masu bibiyan mu a wannan darasi ba su manta ba a darasin da ya gabaci wannan mun yi gama bayani game da fadlus siyam falalan da ke ga azumi da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mana a yau za mu tashi inda malami ya ce as amma harrama Allah ma'ana kamar ka ce menene hakikanin ma'anar azumi to shine malam zai baka jawabi akan in aka ce azumi hakikanin abin da ake nufi shine kamewa daga duk abin Allah ya haramta idan muka fahimci wannan shi za mu gane cewa azumi to gaba ɗaya rayuwar ɗan adam dama a cikin shi yake ina fata an gane abubuwan da za mu karanta yau zai ƙara fitar da ma'anan insha Allah malam ya ce inna min akidi ma yanbaghi ala sawwam ma yanbaghi ala sawwam luzumuhu wal inayatu bihi حفظهم لصيامهم من نواقض أو من نواقص قدره ومذهبات أجره yana daga cikin abin da ya kamata a karfafa wa dukkanin masu azumi su lazunci wannan abin kuma su ba wannan abin kulawa shine tsare azuminsu daga duk abin zai rage wato falalan azumi din matsayin da azumi ke da shi a wajen Allah abin da zai nakasa maka shi to ka kiyaye waɗannan abubuwan sannan abin duk da zai sa kai asaran ladan da ake baiwa mai azumi ya kamata ka nisance su sai malamin ya fara shimfiɗa da hadisin al-Imam Muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama ya bada labarin fallasashe wanda zai yi asara ranar tashin alkiyama yace shine wanda zai zo da ladan azumi da sallah da zakka da duk ayyuka da ake yi da ake samun lada duk yayi kuma an bashi ladan amma sa a zo da shi ranar tashin alkiyama wa ya ci ƙarshe ta mahaza yana ɗauke da zunubin zagi da yi wa wani waka zafa haza yana ɗauke da zunubin ƙazafi da yi wa wannan wa kala mala haza ya ci dukiyan wani ba a bisa haƙƙi ba wasa faka da mahaza wani kuma ya zub da jinin shi ba ainihin wato a bisa cancanta ba wadda raba haza ya daki wani kuma a bisa zalunci kaga kenan tsakanin shi da Allah ayyukan da Allah ya faranta mai yi kuma duk an bashi lada amma tsakanin shi da bayin Allah akwai zalunci da ya musu kuma zaluncin kala kala wani ya kawo mishi dinki ya ci mishi rabin yadi wani ya kawo mishi gyaran aiki ya cire mai kyau ya sa mara kyau duk waɗannan zaluncin kayi tunanin su wa ma aktaraha ga sunan kuma da yawa ko to za a zo da musu ranar tashin kiyama kun san take ranar tashin kiyama rana ne da babu zalunci Allah ya ce la zulmal yau inna Allah sari'ul hisab wallahi yau ba zalunci Allah kuma mai gaggawan hisabi da haka duk waɗannan ayyuka da kake ganin ka aikata ka ci banza a ranar idan ka zai raina fata za ka gane baka ci banza ba ka je ci ladan ka ne kawai Allah ya kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da haka sai Allah madaukakin sarki ya kwaci haƙƙin masu a wajen shi a ranar kuma yanzu Allah ya ce babu dinari babu dirhami ba kuɗi ba ka ce bari in biya ba kaza ba ne abinda ake biyayya wato a biyawa na a biyawa na a biyawa na da shi a ranar tashin alkiyama shi na nabi ce innama huwal ladan aikinka da ka aikata wallahi da shi za a biya mutane Ta haka duk wanda zai sanya asarar ladan shi tun a nan duniya ya zo na da mutane saliman amina salin alin kenan ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shikenan sai a kama biyan waɗannan mutane nau'i daban-daban da ya zalunta kuma kowa gurgurdan zaluncin da ya mishi fa fa hadha min hasanatihi a rinka diban ladan shi na sallan nan fa da azumin nan fa da kuma zakkan nan duk da ya bada sai a rinka diba ana biyan waɗannan kaga in aka dibo ladan sallah a biya wanda ka zaga a dibo ladan zakka a biya wanda ka kamare shi a dibo ladan azumi a biya wanda ka zubar da jinin shi haka za a yi ta biyan su fa yi fa hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi har a kai lokacin da ladan aikin shi gaba ɗaya sai sun kare fa amma kuma ba a gama biyan haƙƙin waɗanda ya zalunta ba annabi ya ce hatta ha fa in faniyat hasanatuhu idan ayyukan ladan shi suka kare karkaf qabla an yuqda ma alayhi kuma har yanzu bai gama biyan haƙƙin masu haƙƙi ba ga wani can wanda ya sace wa buta ga wani can wanda ya ci mishi kudin shi ga wani can wanda ya yi kaza sai su kuma sai a ce to tun da zai da abin da zai biya ku da shi ku za a rage muku nauyin ku, sai a ƙara jibga mishi da haka nabi ya ce uku zamin khafayahum sai a rinka ɗibowa daga zunubansu su su kuma kuma zunubin fa ko na ne gwargwadon abin da ya sawaka wala Allah aka tashi ɗibo zunubin wani da ka cuce shi za a ɗibo zunubi ne na zina da yi kai kuma a rayuwarka baka taɓa yin zina ba sai a waye gari yanzu kan a cikin zunubanka akwai laifin zina amma fa kai baka yi zinan ba amma ka cuci wani mazinaki sai aka ɗauko laifin zinan sai aka maka maka. da Allah wani asara ya wuce wannan sai sa da annabi ya ce a tadri mal buklis kun san waye fallafashe kuwa akwai fallafashe da ya kai wannan jama'a babu wallahi Allah ya kyauta kila mutum ya wayi gari ya ga zunubin shan giya a cikin ayyukan shi a halin bai taba shan giya ba amma ya cuci wani mashayin giya sai sa ka ga wani babban malami alhassan basri allah ya ƙara mishi rahma aka zo aka bashi labari cewa ga wani can yana ta gulman ka. gari na wayewa sai ya je kasuwa ya siyo mishi kayan marmari su Musa su abarba sai kawo mai gida yace ga yanan a yi buɗe baki na gode da abin da ka mun shi kuma wancan sai ta mamaki ah wani da nake ta mashi kazafi ina ta gulman shi ina ta sukan shi a bayan shi ya kuma zo ya kawo min kyauta ya ce na yi mishi alkhairi sai ya kasa haƙura an gafa ta malam wani alkhairi na yi maka ne haka biya ne? ya ce ladanka da ka tattara mun ka je kai ajiyarsa a lahira Shi ne na zo in yi godiya wanda ni ban yi aikinsu ba amma suna nan ajiye mu ne gulman nan da kai aka tashi biyan shi da ladanka za a biya shi Shi ne ya kawo mai kyauta to na gode <laughs> in ka ga dama gobe ka ƙara ko mun gane jama'a so wallahi kowa ya kama kanshi daga ainihin wato haƙƙin jama'a ko da daidai ci mishi mutunci ne ka kiyaye Allah ka tsare mu annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai a ɗauko zunuban waɗancan sai a maka mishi summa turiha fil nar to ka ya wayi gari bai da raguwar aikin lada ko daya ga kuma tilin zunubai da nashi da na wasu da Allah daga nan ina ya cancanta a yi da shi aljanna akwai ya san ba zai yi aljanna da zunubi ba yake nan kawai sai a yi wuta da shi Allah ya kiyaye hadisi kamar yadda muka ji hadisi ne sahihi al-Imam Muslim ya fitar da shi to bari ku ji abin da yasa malam ya shimfida da wannan hadisin sai malam yace fa fa ma'a qiyam hadha al-'abd bis-salati was-siyam waz-zakati illa annahu qad faqada ajraha wa khasira thawabaha duk da cewa wannan bawan fa ya zo lahira da ayyukan lada masu yawa na sallah da azumi da zakka amma kuma ya wayi gari yanzu fankan fayau bai da aikin ladan nan ko kwaya daya saboda ne saboda yayi asaran su bi maktarafat jawarihu aw jawarihu min az-zulmi wal udwan saboda abubuwan da gaban jikin shi suka aikata na cuta da kuma yin wato zalunci ne wa bi maktasaba lisanahu wa bi maktasaba lisanuhu min ash wal buhtan da kuma irin abinda harshen shi ya girba na zagin mutane da yi musu kazafi da gulmansu fakana minal muflisin sai zama daga cikin tababbu a kararru a lahira wali hada malai yace to dan saboda irin wannan fa inna mimma yanbaghi an yufidahu almuslim min siyamihi wa yujannihi min ta'atihi al'azima هذه أن يعلم أن وجوب الصيام عن الطعام والشراب وسائر المفطرات muhalluhu shahr ramadan min tulu'i fajrihi ila ghurubi shamsi da haka abin da ya kamata musulmi ya sani kuma ya amfani kanshi da shi shine ya tsare azumin shi ya gane cewa zai kiyaye wannan azumin nan nashi ta hanyar yi wa Allah da'a domin ya samu lada masu girma da yake da alaka da shi cewa wajabcin kamewa daga ci da sha da sauran abubuwan da ke bata azumi to ka tsare su daga sadda alfijir ya fito har zuwa faduwar rana kada ka bari kai asara amma siyam amma kuma ta ɗaya ɓangaren mutum ya kame anil haram daga duk abin da Allah ya haramta fa muhalluhu filata ayyami sana bal filata umrul insan abubuwan da Allah ya haramta cewa kakai kaza kakai kaza to su kamewa akan su fa ba a watan Ramadan ba zan kawai tsawon shekara za ka kame kanka daga waɗannan ayyun wato ayyuka na haramu kai ba ma shekara ba ne ce tsawon rayuwanka haka ne kowa haka wani kaga tsawon rayuwanka ne ba a son ka an yi wato aikata abubuwa na haramu kamar shan giya kamar zina kamar sauransu haka ƙarya da kazafi wannan ba wai sai a watan ramadan ba kawai a watan ramadan asali wasu abubuwa ne ma da suke halal aka hana ka ko yanzu cin abinci ko shan ruwa haramun ne amma sai aka ce daga sadda alfijir ya fito kakka komai komai to idan an hana ka abin da yake halal min ba da aula ka kiyaye abin da yake haram Allah ka an in an hana ka wato abin da yake da alaƙa da maganganu na batsa ko da tsakaninka ne da iyalinka ina kuma ka yi da wanda yake ba muharramanka ba ko mun fahimta in an hana ka kwanciya wanda ake ba da lada na jima'i da iyalinka ina kuma mutum ya je yi da wanda bai halatta gare shi ba so sai ma ne yake cewa don haka abubuwan da Allah ya haramta tsawon rayuwar mutum ya kamata ya kiyaye su wa yasumu hayati hayatihi anil haram da haka ka zan kana mai azumi tsawon rayuwanka daga abin da Allah ya haramta wa zalika annas sauma fil lugha domin dama asali fa in aka ce as-sawm azumi a harshen larabci me ake nufi ne sai ce takun wamtina'un kanewa da kuma tsare kai shine azumi an gane wannan da ke ko ka kane kanka daga yin wani abu ko ka tsare kanka daga wani abu wannan shine as-sawmu a larabci da haka idan ka tsare kanka daga fita wurin aiki kana iya cewa inni sa'im yau ina azumi ba zan fita a gida ba so tsare kanka da kai a gidan nan kake fita a larabci ana ce mashi as-sawm an fahimta ko ashe kaga kare kanka daga ci da sha da abubuwan duk da ke bata azumi da abubuwan duk da Allah ya haramta to wannan shi yasa ake kira azumi azumi din da haka sai ma yace fa imsakun wa imtina'ul ayni wal lisani wal udni wal yadi wal rijli wal farji amma muni'at minhu min al harami huwa siyamu min haythu al-lugha da haka ka kame idanunka da harshenka da kunninka da hannunka da kafafunka da al'auranka daga duk abin da aka hana su kada idan ka kalla abin da aka hana kunninka kada ya saurara abin da aka hana hannunka kada ya taba abin da aka hana kafanka duka to wannan shine azumi na gaskiya a harshen larabci wa huwa wajibun 'ala al-insani muddata hayatihi wa tul umri wannan abun kuma dole ne mutum ya kiyaye su tsawon rayuwar shi dan ba wai sai cikin azumi kawai zaka tsare idan ka ba ko ba haka ba jama'a ka ce to Allah zai kai mu bayan watan Ramadan in ci gaba da kalle kalle a'a kamar yadda aka aini wato haramta maka azumi to haka tsawon rayuwanka aka haramta maka والله سبحانه لما تفضل على عباده بهذه النعم العظيمه yayin da Allah ya baiwa ɗan adam waɗannan gaɓoɓi saboda falalan shi domin duk gaɓoɓin nan da muke amfani da su falalan Allah ne akwai wanda bai da su yadda kai kake ganin nan wani baya gani yadda kake da kafafu wani ba da su to shi ka ga ni'ima ce Allah ya maka ko to Allah na son ka tsare wannan ni'iman ta hanyar yi mishi biyayya ne da su kada ka butulce wa ni'iman ta hanyar tsabawa wanda ya maka wannan ni'ima an fahimta malam yace aujaba alaihim shi yasa Allah ya wajabta musu waɗannan gabobi waɗanne al'ainu wal lisan wal udhun wal yad wal rijl wal farj waɗannan gabobi na ido da harshe da baki da hannu da kafa da al'aura da ma sauransu aujaba alaihim istimalu ha fi ma yurdihi da aka ce Allah dole ka sarrafa su a inda ya yarda da shi wa harrama alaihim istimalaha fi ma yuskhituhu kuma ya haramta musu amfani da su a cikin abin da Allah yake fushi da su wa min tamami shukrillahi ala hadhihi ni'am daga cikin hanyar da ɗan adam zai yi amfani da shi ya gode wa Allah akan waɗannan nimomi istimaluha fi ma amara Allah an yasta'mil an an tusta'mala fi kai amfani da gabubuwan inda Allah ke so alaman ka gode wa Allah kenan an fahimta ko wa kaffuha wa man'uha amma harrama Allah ka kame ka tsare su daga duk abin da Allah ya haramta wa insakuha anil wuku'i fi ma'siyatin min min man tafaddala biha wa huwa Allah subhanahu ka tsare waɗannan gabobi daga afkawa cikin abin da Allah ya haramta ya hana an fahimta ko wajen saba wanda yayi maka baiwa da su shine Allah magwayi da daukaka sai malam zai buga mana misali sai sai fal ainu matalan misali kaga idan da Allah ya wa dan adam shari'a malu fi nazari ila ma halalla Allah ya baka idan ne domin ka rika kallon abin da ya halatta ka ga hanya in zaka je masallaci in ka je wurin aiki in ka je gaida iyaye in zaka ga yi wato wanda kuke magana ka kalli waɗannan abubuwa an fahimta ko wa muni'a a hasin nazar ila ilal haram amma kuma a daidai wannan lokacin sai Allah ya maka iyaka ya ce kada kai amfani da idan nan wajen kallon abin da ya haramta Ka nazar ilal ajnabiya kamar kaman ka rinka kallon matan da ba su halatta gare ka ba ka kura wa matan jama'a ido 'ya'yan jama'a ka kura musu ido a zahiri ne ko ko a wani ala na kallo waya talabijin wallahi duk ba su halatta ba kuma di yadda ka saba sunan su kenan dai haramu kuma duk sanda ka aikata wallahi zunubi kake samu wajibi mu kiyaye wannan jama'a Allah ya kyauta malai yace awin nazar ila ma tabuttuhu kathirun min al-fadaiyat wal mar'iyat kun ga maganar mako ko ka rinka sakin gidanka? kana kallon abin da ake watsawa a kafofin watsa bayanai ko labarai ko labari ake yi a talabijin network news cnn bbc sai wata ta zo ta tsaya da tsaraicinta a kan talabijin din haramun ne ka kalla wallahi kun ga akwai aiki ba yanzu in allah ya ce zai kama mu da waɗannan ku gaya mu waye zai sha yasa ake son ka yawaita ayyukan alkhairi da za su rinka kankare maka waɗannan zunuban amma kada ka kankance ka ce haba ni da yake zuwa sallah asuba kullum ha to kai kuma yi tunanin zunubin da kake yi kullum ina fata da ana ganewa kaga daga nan zaka gane sai fa wanda Allah ya rufa wa ne kawai amma wai ka ce zaka tsira da aikin ka kana yaudaran kanka ne malai abubuwan nan da muke kallo akan kafofin yatsa yada bayanai ko watsa shirye-shirye na talabijin watan filiyar. ko ko wanda ake yi a fina-finai fabiha mara kirki ka a rinka koyawa yara ku tsara da tsarinci da wake-wake da basa duka masu da ake karantarwa ba da yadda ake zina da yadda ake luwaɗi da yadda ake ta'addanci me ba a koyawa kuma duka da iyaye da 'ya'ya da maza da mata kowa ya saki aka akalan gidan shi sai kallo yake sai wani lokacin ma za ka ga wani iyalin ma gaba ɗaya za a zauna ana kallo a lokaci guda uban ya taro 'ya'yan da matan duk suna kallon waɗannan abubuwa ka gaya min gobe wannan yaron abin nan da ya gani in ya fara aikatawa laifin waye aha inda kai ka nuna mushi kuma tare kuka zauna har ma kila kana aliki ma ana yi ana cewa ka shege wannan ya faɗi ya iya fin fa ka ga yadda wani makirki to kana cewa yaron ka koya tun da gashi har kana yaba wani to shi ma goban yayi sai ka yabe shi ke Allah ka tsare mana imani kuma ba ku ganin tabarbarewar tarbiyya ya ƙara wata ne sakamakon waɗannan fina fina abubuwa da da iyayenmu da kakanninmu ba su sani ba a gidan aurensu yau ƴaƴansu tun ba aurar da su ba sun san su to kai ina auren zai zai yi lasting irin na iyaye ba zai yi ba wallahi saboda irin tarbiyyar can ba shine irin wannan ba iyayenmu a da ba su taɓa sanin labarin namiji ba amma kawai gari na wayewa sai ake an daura mata aure da shi kuma har yau a yin auren na nan daram mutu ba. amma wannan sun haɗu sun yi ya ake yi kafin auren nan ma kwatshi ko idan eh, hausa ne wa idan mutu sakon yi wuta an yi taɗi yawa kan mako faɗaɗin wai sun ki faɗa saboda abin ya taɓa kowa ko an yi taɗi an yi wane ne har an canje juna sannan a zuwa ya auren bayan wata uku sai ga an me yasa saboda irin akaliyan da suka shiga gidan auren da shi da irin shi ne iyayen mu suka shiga da shi ba Iyayen mu sun san ibada suka je kuma wasiyar da aka yi musu sun rike ba su taba sanin shi ba amma kuma su zauna daram amma wannan kun san juna kun haɗu kun yi kaza amma kuma ba a lasting so something is wrong somewhere Allah ya gyara mana to waɗannan su ne mala yace min tamthiliyati fadhiha wa aflamun saqita kun gani ko da fina-finai na banza da ake kallo wa munazara habita da abubuwan da ake kallace kallace mara kyan gani ila gairi bali zuwa wasu abubuwa da muke aikatawa da mu wa mtina'uha an hadha an-nazri huwa siyamul to ka hana idan ka kallan irin waɗannan abubuwan shine fa kake yin azumi da ido kaga hakikanin ma'anar azumi shine ne ka tsare idanka daga abin da bai halasta ba wa hukmuhu mustamirrun da'imun hukuncin wannan kallace kallacen iya a watan azumi ne kawai aka ce ka kiyaye shi gaba ɗaya rayuwanka ne zaka kiyaye shi wal udhun sai ma yake haka kunni ma shari'a imalu hasi istima'i ma amara Allah bihi wa ma abaha Allah ya baka kunni ne domin ka saurara abin da yake so ka ji wa'azi ka ji karatun Qur'ani ka ji maganar iyayenka suka gaya maka ka ji maganar abokin kasuwancinka ka san nawa ya siya nawa ka siyar mai duk shi yasa Allah ya baka kunnin ba to amma wani wajen gulma zai kai kunnin shi wani maganar da ba a son ya ji nan zai je ƙara kakara kunni ce shiru shiru ina sauraron haramun kake yi jama'a ana fahimta ko mm. to duk abin da Allah bai halatta maka ba kada ka yi da kunnanka sai ma yake cewa fi ma la yajuzu sama'uhu min lagwin aw lahwin aw ghina'in ka gani ko kaman maganganun lagawu maganganun banza ko wasu wargi waka da za a ta faɗin kalmomin banza a ciki ko waƙe-waƙe mara mutunci aw kadibin aw ghiba ko ka rinka sauraron ƙarya ko gulman mutane aw ghayr zalika mimma harrama Allah ko wasu abubuwan da Allah ya haramta imtina'uha an zalika huwa siyamul laha to ka kiyaye kunninka daga waɗannan abubuwan shine hakikanin azumi bo matar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama Zainab Allah ya kara mata yadda a lokacin da masu sharri munafukai suka yi wa sayyida Aisha kazafi a daidai wannan lokacin Aisha na daga cikin matan manzon Allah da take ba su ciwon kai me kake tunani yau sai wasu suka yi mata sharri sharrin da har manzon Allah abin ya dame shi sauran kishiyoyi inda irin matanmu ne ne za su yi Kafi su ce madalla yau Allah ya kama ta kaji za su kara wa Allah amma Zainab sai aka zo aka same ta aka ce wai ke baki ji abin ake faɗi game da Aisha bane ba za ki amfani da wannan daman ki kara samun guri ba ita kuma ki ƙara ta ce da idona da kunnina na tsare su daga abin da ba su shafe su ba hmm. haka ba abin da ya shafe ni da wannan kesu wallahi da haka Allah ya tsare ta a daidai lokacin da har kanwanta tana taya ta kishi ita ta je ta yada labaran yasa da aka saukar da aya cewa Aisha barrantacciya ce duk waɗannan sai da aka yi musu hajji aka zazzane su cewa kun shiga abin da ba ku da tabbas a kan shi to haka kai ma ya kamata da zarar an kawo maka sharrin mutum sai ka ce Allah ya tsare idona daga gani da haka kun na ma na kulle shi ba ruwana to wannan shi ne ka zauna lafiya wal yadu haka hannu shi ma Allah ya shar'anta hannu ne mu yi amfani da shi akan abin da yake so ka ɗauki abu mai wanda ya halatta ka miƙa wa wani abu ka yi amfani da hannun wajen kirge da lissafi amma kada ka yi amfani da shi wajen abin da Allah ya haramta kada ka taɓa macen da bata halatta gari ka ba kada kai musafaha da ita shi yasa manzon Allah mu. baya mata suka zo suka yi da shi za su shiga musulunci da yake maguzawa ne a da ba san addini ba sai suka miƙo manzan Allah hannu irin yadda annabi ke karɓan hannun maza ya musu sharuɗa sai annabi ya ce musu inni la usafihun nisa ba na musafa da mata dan bai halatta ba to waye kai munka wai dan kai ne shugaban yan union ko shugaban karamar hukuma ko gwamna ko shugaban ƙasa ko minista kaza wai saboda wani taro ya haɗa ka da wasu arna su zo suna miƙa maka hannu kana karɓa wuta ko sarkin gargajiya kwarai da gaske wallahi wuta jama'a duk wannan alkebban nan da rawanin nan na banza da kasa in dai ka taba hannun da bai halatta ba wallahi wuta ne haka manzo Allah yake mutum ya taba wato ya kama garwa shi, jazir har ya gama konewa a hannun shi ya kwafi sauki fiye da ka taba da mutan da ba taka ba to bare kuma ka zo kana yi a public wanda Allah baya son aljahru bisu'i min alqaw illa man zulim Allah ya kyauta to ba wai iya su ba ko kai malamin islamiya ne kada ka rinka taba musu yarinya kai ta shafa ina fatan jama'a gani yi kwarai da gaske Allah ya kyauta da haka malam yace waɗannan abubuwan da Allah ya haramta hannu daga yin su to ka kame hannunka daga yin su shine azumin hannu kuna fahimta hakikanin ma'anar azumi yanzu ko ashe azumi ya wuce inda muke tunani kawai to mala yace haka kafafu su ma da al'auran dan adam Ka kai amfani da shi iya inda Allah ya halatta maka yi Allah yace na hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim in ba ga matar shi ba ko matan shi in kwaya ɗaya ce kaman fasto aw ma malakat aymanuhu fa innahu ghayru walumin na fata fahimta ko abin da aikin wato sabu ya isa ko ko abin Allah ya ba su na yi wato ba koyanginsu to ba za a ba za a mu gairu malumi ba za a yi musu launu ba ba za a zarge su ba kan fahimta ko amma Allah ya ce famanifta ga wara'a dalika duk wanda ya je amfani da al'auran shi inda ba wannan ba sai Allah ya ce fa ulaika humul adu waɗannan sune masu ketare haddi to kai zaka zama mai ketare haddin Allah so ka tsaya iya inda Allah ya barka an fahimta ko Malam ya ce ka tsare al'auranka daga zina ko luwaɗi ko ire-iren waɗannan abubuwan shine haƙiƙanin azumi da kake ainihin wato yi da al'auranka wa hukmuhu mustamirun da'imun wannan kuma hukuncin shi har abada har ka bar duniya yana nan to in mun fahimci wannan sai malam yake wa qad wa'ada Allahu man shakara hadhihi ni'am wasta'malaha fi ma yudhihi bis-sawabi jazil duk wanda ya kiyaye waɗannan abubuwan Allah ya mishi alƙawari mai gwaki wal ajr al azim da kuma sakamako mai girma wal khair al kathir da alkhairai masu dimbin yawa fi dunya wal akhirah nan duniya da lahira Wata tawa'ada subhanahu man lam yuhafiz alaiha wa lam yura'i al hikma من خلقها وما أريد استعمالها فيه بل أطلقها فيما يسقط الله ويكذبه بالعذاب والإخاب wanda kuma ya ƙi ji ya ƙi kulawa da waɗannan gabobin, ya rinka sakin gaɓoɓin su abin da suka ga dama shi ma Allah ya mishi alkawarin ukuba da azaba a ranar lahira wa bara subhanahu anna hadhihi aljawari mas'ula yawm alqiyamah Allah ya riga ya bamu labari kaga duk gabobin nan da aka buga mana misali da su wallahi Allah ya ce su zai tambaya ranar tashin alkiyama su za su ba da shaida a madadinka qala ta'ala ku ji abin da Allah ya ce wala taqu ma laysa laka bihi ilm ka kiyayi kanka kada ka tsoma baki akan abin da ba ka da masaniya a kai inna sam'a kaga jinka wal basara da ganinka wal fu'ada da abin da kake kudurtawa a zuciya kullu ulaika kana anhu mas'ula Allah yake gaba ɗaya sai mun tambaye su ranar tashi alkiyama ranar nan ido zai raina fata wa qala subhanahu a wani wajen Allah yake al yawma kun ga yau dinnan mm. yau litinin a yau ranar tashin alkiyama Allah yake nahtimu ala afwahihim baki ɗaya bakunan su za mu sa musu kwaɗo mu kulle bakin ba zai iya magana ba wa tukallimuna aydihim abubuwan da za su yin magana a madadin su wallahi su ne hannayen su wa tashhadu arjuluhum idan hannu ya fada sai kafa ce kwarai ni sheda ne da ni aka je bima kanu yaksibu akan abin da kowa ya aikata tsakani da Allah aka ce za a yi maka hisabi akan abin da ainihinka ya aikata just within 24 hours da ya gabata yau din nan kaga the most latest kenan ko kana ganin zaka sha hannunka ya faɗi gaskiyar abin da ka aikata tsakanin awa 24 sai na kuma wanda ya shekara 24 ko 64 ko 84 kaga Allah ya tsare yasa mu ci roƙo Allah ya rufa mana a asiri kawai a irin haka ne wai kuma wani na can ya sakankance yana ganin ayyukan da ya aikata wa Allah ladan ma yawa Allah ba zai iya biyan shi yana ma bin bashi ne kaga wannan akwai kasassaba da yawa wallahi a ciki akwai kasassaba to Allah ba abokin wasan mu bane wa qala azza wa jalla wani wajen Allah cewa yi wa yawma yuhsharu a'da'u Allah ila an-nar la hawla wa la quwwata illa billah yu-za'o, Allah ce ranar da za mu ainihin wato kora makiya Allah kamar yadda ake kora awakai haka Allah yake yuhsharu sai a tayar da su a yi can da su a yi wuta da su Allah yu fahum yuza'una mala'iku da Allah ya kira su da zabbaniya haka malamai suka fassara za su tsare su tun daga gaban baya ko ta ko ina inda aka ce a yi dole nan kawai za a yi ba wanda ya isa ya escape Allah ya ce wuta za mu kora su fahim yuzaun ta haka ana kewaye da su daga farkon su zuwa karshe Allah ya ce hatta idza ma ja'uha har sai an kawo su bakin wutan gadan gadan shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum Allahu akbar al-Imam Ibn Kathir da yazo nan sai ya kawo wani riwayan hadisin Malam Abubakar al-Bazzar wanda ya ruwaita a musnadinsa yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idan aka zo a ranar tashin alkiyama wanda yake fasiki da ya saba wa Allah kawai sai ya buɗi baki ya kama cewa mu gaskiya Allah mu muke son a tambaye mu ba da shaidan kanmu da kanmu sai Allah ce a'a kai ɗan adam ka san yin Allah adili ne sannan akwai mala'iku da na sa su taskace duk abin da suka aikata wannan kaɗai da isa shi haji mara kirki zai yi rashin gaskiya ne fa da haka zai san shaidan Allah zai san shaidan mala'iku a bashi ya shaidan kanshi da kanshi a ce mai kayi ya ce eh baka yi bai ce a ban yi ba ya dauka haka za a mishi sakarai jahili na hukana zaluman jahula sai Allah ya haka ne ya eh, haka haka ne ya eh, haka ne shikenan nan take sai Allah ya ce bakunan dan adam baki daya su zama sealed sai ai silin bakin sai a ce to ku yi magana sai kuwa mm, mm, mm, magana ba zai yi ba sai a ce to da kanku ku ba da shaidar kanku da kanku kowane gaba ya mada magana a madadin ne shi lokacin ne sai ya gane a shi yayi wa kanshi ka tubara kowane gaba zai yi magana a madadin ka wallahi akan abin da ya aikata to shine sai Allah ya ce hatta idza ma ja'uha har sai an zo gaban wutar sai Allah ya ce to gabobi ku shaida kuma duk abin da kowa aka ba da shaida kan shi da shi Allah zai mai hisabi Allah ce shahida alaihim sam'u wallahi jin su sai su fara ba da shaida akan su to wallahi da ni aka je aka ji wannan gulman da ni aka zauna meeting aka shirya wannan rashin gaskiya ga abin da naji ga abin da naji ga abin da naji za su ba da shaida wa abu absaruhum ido su ma su ba da shaida ni na taba kallon tsaraici kaza ni na je na leka katangan wani ne ta kallon mushi mutanen gida da iyalai wa juluduhum haka fasin jikinsu za su ba shaida da ni aka yi kwanciyar da ni aka kaza da ni bi ma kanu ya abinda kowa ya aikata wallahi sai an ba shaida sai Allah ya ce wa qalu li juludihi kowane mara kirki idan ya ji shaida na gaskiya daga kanshi sai kuma ya fara zargin gabobin jikin shi ce ku ya ramu haka da ku haka na saku wa qalu lima shahidtum alaina dan me za ku yi mana irin wannan sheda na gaskiya ku da muka so a dan yi abin nan ai wasa da shari'a irin yadda ake yi a duniya a tsaye da wani alƙali mara gaskiya ya zo yana ta muzure yana kare ƙarya sun ɗauka irin haka za a yi lima shahidtum alaina ya za ku yi mana haka suna zargin su sai Allah ya ce su ba su amsa ba dai sun ce za su shaida kansu da kansu ba sai Allah ya ce qalu gabobin sai sun cewa anfaqana Allahu alladhi anfaqa kulle shai" Allah da ya ba baki iko ya rinka yin magana mu ma yau shi ya ba mu iko mai magana wa huwa khalaqakum awwala marra ba shi ya halice ku ba tun farkon al'amari wa ilayhi turja'u yau wajen shi za a dawo da haka ka je ka ga sakamakon abin da ka aikata da mu yau sai a wuta da su to jama'a bai kamata a ce kowa ya tsare gabobin shi ba to shine hakikanin ma'anar azumi din wa fil hadisi a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi kira wa kan sallallahu subata gare shi mu'azu dan jabal yake ba da annabi yace mishi ka tsare harshen ka annabi yace mishi kuffa alayka hadha annabi nuna mishi harshen sai sai ya nabi Allah ya annabin Allah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi yanzu har a cikin abinda Allah zai kama mu da shi akwai abinda harshen nan namu yake faɗi na ɗan ƙaryar da muke ƙari na gulman mutane yanzu Allah zai kama mu da shi faƙala ta da ya ce mashi laska ummuk lalle mu'azu kai ba baka da fasaha har yanzu Tana da ki. an fahimta ko ya mu'ara. wa hal ya kubbun nasa fi nari ala wujuhihim au ala manafirihim illa hafaidu al akwai abin da ya yafi gaggawan kuɗa ma abokin shi gidan wuta ko ya tunsura gudun gudi da su ta baya su afka cikin wuta fiye da abin da harshen suke girma wato a cikin jikin ɗan adam ba abin da ya fi saurin ingiza mutum wuta kamar harshe saboda shi ne zai sauƙi za ka sake shi ka faɗi abin da ka ga dama Ya sa manzo Allah cikin wani hadisi yake kulla yaumin idan gari ya waye irin safiyar nan kafin a fara komai gaba ɗaya gabobin jikin ɗan adam 360 ɗin nan sai sun kawo gaisuwa wajen harshe ke manya uban manya hmm, an waye gari lafiya to ki ji tsoron Allah yau kai ki halaka mu domin ita kadai za ta halaka duk sauran gabobin da haka kullum sai sun zo sun maka tankiya ki ji tsoron Allah game da mu yau kada ki mana kaza kada ki mana kaza jama'a kun ji sana a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama hadisin da imam Bukhari ya rawaita manzon Allah ya ce man yadman lima baina lisyayi wa ma bayna rijlaihi adman lahu aljanna wa zai min lamuni zai kiyaye abubuwa guda biyu a jikin shi in har ya tsare su yasa suka yi azumi yadda ya dace ni kuma ina mishi alkawari zan cece shi ranar tashin alkiyama menene waɗannan abubuwa annabi yace abin da yake tsakanin gashin gemunka na sama da na ƙasa me kenan tsaki zaka iya tsarewa annabi su ya zan ba abin da za ka faɗi sai abin da Allah ya yarda da shi wallahi in ka yaka annabi na maka wato alƙawari haka annabi ya ce abin da ke tsakanin cinyanka guda biyu me kenan al'auranka ba zina ina fata fahimta annabi ya ce in ka tsare mai waɗannan gaɓoɓin guda biyu a jikinka ka bar shi da sauran zai shige ya fita ya ga sai ka tsallake sha Allah to tsare sun fashi ne da wuya ga ƙoshi ga kwanan yunwa jama'a gano wannan da ke ko da aka mu dage kawai E shi ne musamman a wannan zamanin wallahi abin akwai ban tsoro inda Allah zai rinka nuna abubuwan da muke aikatawa da waɗannan gabobin wala wasu mu ba mu rinka fita a gidajen mu ba so mu yi kokari mu yi ne dama amfanin da annabi ya zo ya gaya mana waɗannan tsororin kenan tunda har ya gaya mana sai zai is left off kamar kai ne za ka yi jarabawa sai a zo a baka tambayoyin a ce ka tabbata ka iya su kafin ka shiga me ya kamata ka yi da Allah ko haddacewa ne ba za ka haddace ba to shine annabi da ya gaya maka sirrorin tsira a ranar lahira sai mu kokari mu aiki kawai Allah ka ba mu ko Allah ka rufa mana asiri a wani hadisin Abu al-Imam Tirmidhi Abu Hurairah Allah ya kara mishi yadda shi ma yace man waqahu Allahu sharra ma baina lihiyayi manzon Allah yake duk wanda Allah ya tsare shi daga sharrin abin da ke tsakanin gashin gemun shi guda biyu shine harshenka Allah ya tsare ka daga harshenka wa sharra ma baina rijlaihi kuma Allah ya tsare ka sharrin abin da ke tsakanin kafafunka guda biyu al'auran ka kenan ko annabi yake dakhala aljanna yace wallahi zaka shiga aljanna waɗannan gaɓoɓi a jikin Adam adam ne mafiya sharri in har Allah ya tsare ka to ka tsira ka sha wa fi sahihaini a bukhari da muslim har ila yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira falyaqul khairan aw liyasmut ka tsare bakinka in zaka fadi fadi gaskiya in zaka fadi fadi alkhairi in ko babu gaskiya babu alkhairi da zai fito daga bakinka to kai gum ka faɗi magana ya fi maka sauki Don ba za a zo a ce me yasa ka faɗa ba a halin ba faɗa ba amma in har ka buɗe kafaɗa kuma ba alkhairi bane ba gaskiya bane to sharri ne kenan wallahi sai an maka hisabi haka har ila yau a cikin bukhari da muslim abu musa al-ashari yace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata ga shi aka tambaye shi wani musulmi ne mafi alkhairi mafi kirki cikin musulman duniya wanda da an gan shi za a ce kai in dai wannan ne musulunci to ma da musulunci wane ne qala sai manzo Allah ya ce man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi shine duk musulmin da baya cutar da ƴan uwansa musulmai da harshen shi da kuma hannunsa to in har ka musulmai suka zauna lafiya baka cutar da su da harshen ka ba baka cutar da su da hannunka ba kai ne musulmin da ka fi kowa alkhairi a cikin musulmi dama me yake kawo tada zaune tsaye a cikin al'umma shine wani ne zai je wani ƙarya ko wani ƙazafi sai a ta rigima me ke tada zaune tsaye wani ne zai je amfani da hannun shi ya rubuta ƙarya ya shaida ƙarya akan wani ya daki wani ya cuci wani ya je ya tuka haka sai idan ka bari mutane suka zauna lafiya daga naka baka cutar da kowa da su ba ka tsira insha Allah Ɗan uwa masu albarka lokacin namu ya riga ya kawo jiki malam zai tsaya ya mana ta'aliki akan waɗannan nasoshin. amma sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon kiyaye waɗannan gaɓoɓi namu su zama ta azumi azumi wanda ya gani wato ya dace kamar yadda muka ji din nan insha Allah Allah ka rufa mana asiri Allah ka gafarta mana zanabban mu anan zamu saurara insha Allah da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa